Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 14 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To bari gobe laraba shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukacin guguwar nan ta yi a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubai da gidajensu china ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus da omicron karin farko a babban yankinta kanin shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sanar da gudanar da zaben raba gaddama ta kasa da yammacin jiya litinin kusan watanni biyar bayan da ya kori gwamnatinsa kana ya baiwa kansa karin iko a kasar da ke afirka ta arewa. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a baya-bayan nan ya ce dabban 'yan gudun hijira ƙasar Kamaru na ci gaba da tsallakowa zuwa Najeriya kuma halin da suke ciki akwai buƙatar ƙarin tallafi daga sassan duniya. To ko me gwamnatin jihar Cross Rivers inda 'yan gudun hijirar da yawa suka sauka ke yi game da batun? a yanzu akwai 'yan gudun hijira daga kasar kamaru a jihar cross river akalla mutum dubu talatin da shida saboda kula da waɗannan gudun hijira gudun jihar cross river ya ƙirƙiro hukuma mai zaman kanta ita ce take kula da waɗannan gudun hijira Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa kamfanonin sadarwar wayar salula biyu waɗanda suka hada da MTN da Mafab sun yi nasarar samun gwanjan lasisin sabuwar fasahar 5G a Najeriya. Muna kuma tafa da rahoto akan korafin da makafi suka yi a bikin ranarsu ta Afirka game da matsalar tsaro da yadda har yanzu ba su samun biyan bukata sosai daga hukumomi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. A gobe laraba ne shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta yi a makon da ya gabata, inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubbai da gidajensu. Biden wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta ɓace a jihar Kentucky ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar Illinois ya kara da cewa ya umarci gwamnatin sa ta tattara dukkan kayan taimako ga jama'an birane da na jiha a kintaki da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta musu barna za mu taimaka da fiye da tanadin da gwamnatin tarayya ta yi ga misali za mu tabbatar da hukumar agaji lokacin bala'i ta fema ta samar da dala dubu talatin da biyar na sake gina gidaje in ji biden ya ce akwai abubuwa da dama da za mu iya yi kana muna kan gudanarwa amma dai ya ce za mu yi aiki tare da gwamnoni domin samun nasarar wannan aiki china ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus ta omicron a karin farko a babban yankinta hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo da kasar waje a ranar tara ga watan disamba an killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya labarin farko na bullar omicron a babban yankin china na zuwa ne shekaru biyu bayan da aka fara gano covid-19 da kwayar cutar coronavirus ke haddasawa a tsakiyar birnin wuhan tun lokacin da kuma china ta ɗauki mataki mai ƙarfi da ya hada da gwaji na gama gari da kafa dokokin kulle da kuma killacewa a matsayin matakin kariya daga wata annoba nan gaba hukumomin kiwon lafiya a faɗin duniya suna kashedi cewa omicron wanda aka gano a sama da kasashe 60 a duniya tun lokacin da ta fara bulla afirka ta kudu a cikin watan nuwamba ka iya zarce nau'in cutar ta delta mai tsananin hadari nan ba da dadewa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sanar da gudanar da zaben raba gaddama ta kasa da yammacin jiya litinin kusan watanni biyar bayan da ya kori gwamnatinsa kana baiwa kansa karin iko a kasar da ke afirka ta arewa to madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a baya-bayan nan ya ce dubban 'yan gudun hijirar ƙasar Kamaru ciki har da mata da yara na ci gaba da ƙetare iyaka zuwa Najeriya. Kuma halin da 'yan gudun hijirar ke ciki akwai buƙatar ƙarin tallafi daga sassan duniya kamar na abinci, masauki da dai sauransu. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana sabon rahotonsa cewa a halin da ake ciki a yanzu akwai 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru da suka tsallako a Najeriya su kimanin dubu saba'in kuma hakan ba yana nufin sun daina tsallakowa ba ta yadda rikicin na ƙasar Kamaru ke daɗa tarwatsa su. Ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bayyana cewa ya kamata a samu tallafi na ƙasa da ƙasa ta fannin abinci da ɗakunan kwana da kuma kiyon lafiya da ilimin 'ya'yansu mata da ƙananan yara sun fi gallaba a cikin waɗannan 'yan gudun hijira wani musta basi edek makwabcin 'yan gudun hijiran ne a yankin bakasi na jihar cross river kuma ga abin da yake cewa the situation is so pathetic i think international community should help see how they can send a lot of relief material yana cewa ne akwai matukar damuwa game da rahoton majalisar ɗinkin duniya na wuraren da 'yan gudun hijira suke zamne kuma suna jiran tsammani waɗansunsu kuma sun fada ayyukan kwadago sannan kuma babu abinci amma dai abin marhabin ne na faduwar su najeriya tunda ƙasar ta karɓe su ina kira ga ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da su bada nasu tallafi ofishin na majalisar ɗinkin duniya da ya shaida cewa gwamnatin tarayyar najeriya na iya bakin ƙoƙarinta wajen taimaka ma 'yan gudun hijirar sai dai kuma akwai buƙatar ƙarin haka ga ƙungiyoyin sa kai na cikin gida najeriya in ji ofishin na majalisar majalisar ɗinkin duniya shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta sema a jihar cross river musa prince ayomu ya ce support them through provision of food uh, agricultural activities so that they can be uh, independent yana cewa ne kawo yanzu akalla mutane dubu saba'in ne suke gudun hijira daga kasar jamhuriyar kamaru musamman a jihohin cross river da kuma jihar akwa ibom ya ce mun tura wakilai kuma sun dibi irin taimakon da 'yan gudun hijirar ke nema al'umma musamman na samun musu da abinci da kayayyakin noma ta yadda za su dogaro da kansu ba tare da sun tagayyara ba muna ba su taimakon kuɗi naira dubu hudu da ɗari bakwai a kowane watan Allah domin tallafa musu ga kuma taimakon kayayyakin kiwon lafiya da kuma wuraren kwana muna kira ga ƙungiyoyi na jihohi da gwamnatin tarayya da su shigo su tallafa. Gwamnatin jihar Cross River ta ce a tsaye take wajen ganin ta tallafa ma 'yan gudun hijira da suka kwararo daga kasar jamhuriyar Kamaru. Barista Musa Abdullahi Mai Goro shine mai baiwa gwamnan jihar ta Cross River shawara a kan baki. A yanzu akwai 'yan gudun hijira daga kasar Kamaru a jihar Cross River akalla mutum dubu talatin da shida. Saboda kula da waɗannan gudun hijira gwamnan jihar Cross River ya kirkiro hukuma mai zaman kanta ita ce take kula da waɗannan gudun hijira. Gwargwadon abin da gwamnati take iya yi tana kula da waɗannan waɗannan mutane. Bayanai dai sun nuna cewa bisa yadda abinci ya yi tsada a sassa daban-daban na duniya a yanzu bisa gararin allobar coronavirus da ta gallabi duniya inda bayanai suka nuna cewa sai an samar da dalolin Amurka miliyan 97.7 domin tallafawa 'yan gudun hijira a Najeriya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau talata cewa Amurka za ta yi aiki da ƙawayenta domin kare da kuma inganta cin gashin kai a yankin Indo-Pacific. Da yake jawabi yayin ziyararsa a Indonesia. blinken ya ce babban karfin magance barazanar da ke kara yawa shine yin aiki tare da sauran kasashe a don haka amurka tana so ta tabbatar da walwalar mutane da kasashe su yanke shawara akan makomansu da kuma kawancinsu na gaba za mu yi amfani da dabarar da za ta hada dukkan kayan aikinmu na ikon ƙasa kama daga diplomasiya karfin soja leƙen asiri tare da na ƙawayenmu da abokan aikinmu in ji blinken blinken ya jaddada kudirin amurka ga 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin china yankin da ya ce ayyukan china na yin barazana ga safarar dala tiriliyan uku a duk shekara wata kotun kasar belarus ta yanke hukuncin daurin shekaru goma sha takwas a kan madugun 'yan adawan kasar sehir chikanuski bisa samun shi da laifin tada tarzoma kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar belta ya sanar chikanuski da yana tsare ne tun shekarar 2020 an kama shi gabanin zaben da ya shirya ya kalubalanci shugaba alexander lukashenko matar chikanuski ta shiga zaben a madadinsa 'yan adawa dai sun ce sakamakon zaben da ya baiwa lukashenko sabon wa'adi an tafka magudi kana an yi zanga-zanga bayan zaben a ƙarshe hamshakin a tajirin nan mai fafutukar kare demokaradiyya jimin lai a hong kong an sake ɗaure shi a jiya litinin bayan da wani alƙalin hong kong ya same shi da laifin shiga wani taro da ba a ba shi izini ba watanni goma sha takwas da suka gabata an yanke wallahi hukuncin ɗaurin watanni goma sha uku a gidan yari ne sakamakon shiga wani taro da gangan ba tare da izini ba yayin bikin baje kolin kendar na tiananmen na shekara-shekara a hong kong a watan yuni shekarar 2020 gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington to yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu a shirye-shiryen fara amfani da sabuwar fasahar 5G a Najeriya. A jiya ne kamfanonin sadarwar wayar salula biyu waɗanda suka hada da MTN da Mafab suka yi nasarar samun gwanjan lasisin fasahar da aka kammala a kan kuɗi dalar amurka miliyan 273,600 daga kowannensu a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta najeriya ta ncc wakiliyar muryar amurka shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya abuja Wannan nasarar na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Najeriya bisa ingancin amfani da fasahar 5G bayan gwaje-gwaje da shawarwari da aka yi kamar yadda ministan sadarwa Ali Isa Fantami ya karin bayani. A wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G da zai bunƙasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunkasa tattalin arziki na ƙasa. To Al-Sisi ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da daman tsari na auction bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a ba wa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya faɗi abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan. Lasisin da aka bayar da guda biyu ne kuma kamfanonin sadarwa uku ne wato MTN, Airtel da Mapap suka tsallake zuwa takarar cancantar shiga neman lasisin amma daga karshe biyu daga ciki suka yi nasara. Farfesa Umar Garba Danbatta shine shugaban hukumar ta ncc kamfanoni guda biyu su suka yi nasara akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wadda dama mun ba da wannan dama ana ce musu mafaf communications limited su suka zo kamar na daya kuma sai kamfanin da an san shi mtn nigeria plc su kuma su suka zo na biyu kudin da aka samu za su kai kusan dala ta amurka miliyan 273 yan waɗansu abubuwa mafaf za su biya wannan kuɗi haka ma kuma mtn miliyan su ma wannan kuɗin za su biya an samu jimla kuɗi wajen miliyan ɗari biyar har shine abin da aka samu wa gwamnati ta ƙasar nan domin ta yi amfani da wannan cewa jama'a ƙasar nan aiki. Shugaban kamfanin sadarwa ta Mafaf Dr. Musbahu Muhammad Bashir ya yi ƙari da cewa 'yan Najeriya za su ci moriyar wannan lasisin da suka samu. Za su samu mo data, mo coverage, mo security da kuma duk abubuwa na mara rayuwa za su samu a cikin wannan life. Tun da dama muna cikin industry din ba yau muke ba. Muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe to yanzu ne muka tsunduma ciki ga baki daya kuma za mu za mu ba namu contribution Aliyu Sa'idu Abubakar kwamishina da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC ya bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa da wannan sabuwar fasaha ta zamani za ta yi wa al'ummar Najeriya musamman yankin Arewa da ke fama da matsalar tsaro. Babban amfanin da mu zai mana a yanzu mu mutanen Arewa maso gabas da Arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban babban murnan da zamu yi da wannan abu in allah ya yarda wannan 5g ah, zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaronmu da hukumomin security da sauransu yana za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a arewa da kuma ko'ina a najeriya da haka yana da ɗaya daga cikin manya-manyan alkhairi da za mu samu a 2022 in wannan 5g din ya zo into existence ana sa ran wannan sabuwar fasaha ta 5g za ta soma aiki daga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa a najeriya Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A lokacin bikin ranar makafi ta Afirka da aka yi a birnin da magaram, masu larurar sun koka akan yadda har yanzu ba su samun biyan bukata sosai daga shugabanni musamman 'yan siyasa ta bangaren zamantakewa, ilimi da kiwon lafiya sai kuma batun matsalar tsaro. sun kuma ƙudiri aniyar ba da gudunmuwarsu ta hanyar yin addu'o'i don samun zaman lafiya. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoton. Musa Muhammad Kura shi ne sarkin makafi na jihar Kano a tarayyar Najeriya ya ce babban abin da suka fi mai da hankali a kai a bana shi ne addu'o'i. To bana babban abin da ke tafa da mu shine in Allah ya so ya yarda mun fara buɗe addu'o'in akan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka musamman Afirka ta yamma domin muna fama da matsalolin tsaro wanda mun yi imani mun tabbatar mun kuma yaddar wa kanmu da haka addu'a tana ɗaya daga cikin abin da za mu iya yi mu samar wa kanmu da kanmu magani domin taimako ne kani ma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma in Allah ya so ya yarda domin shi ce ka roƙe shi zai biya maka bukata. Wata babbar matsalar da a koyaushe makafin ke kokawa da ita shine rashin cika alkawura na shugabanni duk kuwa da irin gudunmuwar da suke kawowa ga ci gaban kasashen su. Muna karanta alkurani domin kasar mu ta zauna lafiya da sauran kasashen Afirka shine babbar gudunmuwar sai a zo a harbu a ɗauke mu a tele a gwada duniya idan sakamakon ɗan ta sai a manta da idan zai killin kusan kusan da kashi amma ba za a kira ba a ce ɗan muka wuri ya samu aiki shi ne babban matsalar mu yanzu ya na mun sai da an yaji ba su gani su kwace ba ɗaya ɗaya ne da ke zai zuwa kawai ga masu yi ba shi ne ma dan tabar mu da matakiya mu kula da italci ba da wani shi kan mu da kan mu. sai dai a bana sallar ba ta da armashi ko me ya kawo haka Hajiya aisha Sani ita ce shugabar hukumar da ke kula da al'umma ta ba da amsa. Duk duniya a nan zandar ka da yake yin da sallah wannan. Sallah batta da armashi da yawa ba a tsara ta ba da kyau kuma saboda abin covid kin nan da ta yawa. Kenan gara Hassan Matoya galadiman sarkin makafi na gumal a tarayyar Najeriya kiraye da cewar haɗin kai shine babban makami na ci gaba da magance matsalolin da ƙasashen Afirka ke ciki. Babban tsaraba da muka zo da ita haɗin kai da samawa nakasassu ilimi da mu da 'ya'yanmu da kuma kira ga nakasassu musamman na Najeriya da ba da rijista je rijista saboda zaben gwamnati mai zuwa domin demokradiyya ba ta sai da zaɓe bayan addu'o'i da muke domin hankalin ba a kwance yake ba saboda halin da kasashen mu suke ciki kuma masu bukatar musamman kusan mu muka fi kowa shiga tashin hankali hukumomi masu mulki na farko su kyautatawa mutane masu rauni kamar yadda hadisi ya ce idan ana so a gane adalcin hukumomi to a tambayi na kasassun su da muskinansu. yanzu haka ne babban abin da makafin suka tsaya a kai a wannan babbar sallah ta su ta afirka shine a mai da hankali wajen addu'o'i don magance irin matsaloli na tsaro da tashe-tashen hankula da kasashen afirka ke ciki tamar labari murya amurka daga da magana a jamhuriyar nijar To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda shirin noma tushen arziki ya yi wa masu sauraron shirin alkawarin cewa zai yi waiwaye na wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2021 da muke ban kwana da ita a watan mayu kungiyar masu sarrafa shinkafa ta najeriya ta kira taron manema labaru a abuja inda ta nuna damuwarta bisa wani kudurin majalisar dattawa da ya umarci hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtaccen shinkafar da suka yi fasa kaurinta da aka kwace wanda suka bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa a shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. wakilin mu hassan maina kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa Kada na ja ku da nisa ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance inda bakin namu suka fara gabatar da kansu kamar haka. Eh, sunana Alhaji Abba tata ni ne md na fusa foods limited wanda suke producing fusa crown rice a kano nigeria sunana sadiq kasim jami'i a kamfanin wakot eh, rice da ke argungu kamfani da yake sarrafa shinkafa a jihar kebbi nigeria Am Alhaji Abba danta ta bari in fara da gare ka. Wato kun kira wannan taron manema labarai ne inda kuka yi korafi Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku? Wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne? an samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kaɗan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a najeriya ɗaya daga cikin kasuwar ita ce ibadan suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa ƙauri cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu to wannan abu gaskiya ya so mana rai sai muka ga in dai har hakan za ta faru to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace saboda inda shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kwauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa tamu mu sai da ita. Alhaji Sadiq Kasim bari ka wana karin bayani akan wannan korafin. Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abin da majalisar da cije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa sun shigo da kaya ta hanyar fasa kwauri. An je an kama kayan sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su kawo hujjoji kwararru ba eh, hujjojin nan shine kayan sata duk inda kayan sata yake dan barawo ya gudu ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi in dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke ko da an ya canza hannu barawo ya ɗauki kaya ya ba wani sai aka ga da wannan kayan in an kama yan kayan sata ne wato wasu na ganin wato shinkafa 'yar najeriya kamar ta fi ta waje tsada abin ma kenan da ya sa wasu 'yan najeriya suka fi raja'a akan cin shinkafa 'yar waje wacce ba tsakuwa daga buhu sai tukunya me zaka ce akan wannan a bana zaton ta fi ta waje tsada na farko ba zan yadda da wannan abu ba amma zancen cewa ta fi inganci a nan duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da ke duniya wanda ya fice shi muke da shi a nan ƙasa da irin shi muke amfani da shi na biyunsu shinkafar da ake nomawa a nigeria ba wai ba ta da kyau ba ne tana da kyau saboda haka in dai har ka zauna kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan dalilin da yasa ake samun irin wannan ni dai kamfaninmu yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne ka ce a akwai marsandi akwai bugatti da akwai volkswagen to mu muna da bugatin mashin sun ne alhaji abadan ta za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan najeriya bai kamata buhu wato kilo hamsin a ce ya wuce naira dubu takwas zuwa dubu goma ba maimakon sama da naira dubu ashirin da ake sayarwa a halin yanzu eh wannan akwai abubuwa da yawa da wanda mutane ba su fahimta ba akwai da turanci ana cewa hidden cost you ba za ka fahimta ba sai an warware maka shi shi kansa manomi da muke siyan ashen sherar daga hannunsa yana da shi ma abubuwa daban-daban daban da suke ce masa tuwa kwarya in ka duba za ka ga in zai yi noman rani dole sai ya hada da janareta wanda zai ba wa mai wannan man da zai siya ya daga daga biyar yau ana siyan mai na diesel naira da saba'in wani wajen ma har 280 so saboda haka yadda ya sayar da shinkafarsa shekarar da ta shige ba zai yiwu ya sayar da ta wannan shekarar a ce ya ci riba ba dole sai ya kara da ɗaya kenan manomin shi kansa motar da zai amfani da ita daga gonarsa zuwa kasuwa shi ma farashi ya karu saboda mai saboda mai ya karu mu kuma daga bangaren mu ma akwai abubuwa da yawa yan wutan lantarki sun kara farashin su kusan kashi hamsin abinda da kake biyan naira da arba'in yanzu kana biyan wajen 300 uku ko 200 masu sauraro a nan zamu saya a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Baban Lahafes. Yanzu kuma bari makarantunku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce a yau kan mana a tara Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana daidaituwan lamara musamman a arewa maso yamma da Najeriya baki ɗayanta. Ya Allah ka tausaya mana ka kawar mana da waɗanda suka hana ƙasar mu zaman lafiya. Shi kuma Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya cewa ya yi. Haba masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaron Najeriya. Ya kamata ku ƙara zage damtse wurin ganin sha'anin tsaro ya daidaita musamman a arewacin Najeriya. Ganin irin yadda kullum sai rayuka sun salwanta. Hakika ya kamata ku san cewa wannan amana ce aka damƙa muku. Muna fatar Allah ya baku nasarar kawo ƙarshen 'yan ta'addan nan domin sauke nauyin da aka ɗora muku. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ku gaya wa ministan 'yan sandan Najeriya wanda muka ji yana cewa ba zai yi shugaba Buhari ya je ko ina ba da sunan jaje. cewa idan baya so a ga laifin shi to ya gaggauta magance mana matsalolin tsaron mu da sukarin caɓe. sako daga babba haruna bajuga na ƙungiyar arewa media writers wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga muhammad salihu ƙauren na moda a jihar zamfara ya ce matuƙar da 'yan arewa ba mu haɗa kawunan mu ba muka yi magana da murya ɗaya to allah kaɗai ya san lokacin da yankinmu zai samu zaman lafiya Don haka akwai buƙatar shugabanni masu ruwa da tsaki da ma talakawa a yankin mu zama tsintsiya guda domin tankara ƙalubalen da yankin ke fuskanta. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. to yau a gobe laraba ne shugaban amurka joe biden zai kai ziyara a kentucky domin ganin irin bannin da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutum 64 kane ta raba wasu dubbai da gidajensu biden wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta ɓace a jihar kentucky ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar illinois ya kara da cewa ya umarci gwamnatin sa ta tattara dukkan kayan taimako ga jami'an birane da na jiha a kintaki da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta musu bana china ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus ta omicron karin farko a babban yankin ta hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo da kasar waje a ranar tara ga watan disamba an killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya a ƙarshe shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya sanar da gudanar da zaɓen raba gaddama ta ƙasa da yammacin jiya litinin kusan watanni biyar bayan da ya kori gwamnatinsa kana ya baiwa kansa ƙarin iko a ƙasar da ke afirka ta arewa To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.